wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiya mun sake dawowa dai kamar yadda muka saba domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratu az-zariyat kuma mun kai فدن الله تبارك وتعالى فتول عنهم حتى حين كو عنهم فما أنت بملوم كو عنهم فما أنت بملوم عند الله تعالى ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rabu da su bayan ya kira su zuwa ga Allah ya bayyana musu dalilai da suke nuna kaɗaitakar Allah ta'ala kuma sun nuna ma sun gane amma tsageranci da taurin kai ya hana su su karɓi wannan gaskiyar shine Allah ta'ala ya ce da shi fatawalla anhum fama tabi malum. wato karabu da su kuma kai ba abin zargi bane من منكاو مجانا شيخ الإسلام ابن تيمية أجيا نتي زامو كارك كاو وتم جنر تا الإمام الطاهر ابن عاشور ألا يجب أن تدرهما قبا كدا يدى ونن بنقرين آية رزي ساكة فتومن فيلي فتولى عنهم فما أنت بملوم الإمام الطاهر ابن عاشور cikin tafsirinsa yake cewa ai a'rid 'anil ilhahi fi jidalihim wato ka kauda kai daga barin wato ko tsanantawa wajen jidalinsu yace faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam shadidal hirsi ala imanihim annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance mai tsananin kwaɗayin imaninsu yana kwaɗayi ya ga sun yi imani wa yaghtammu min ajli inadihim fi kuma wato taurin kansu ko dogewarsu akan kafirci yana bakanta masa rai baya jin daɗin haka فكان يعاود تسليته الفينة بعد الفينة الله تعالى يناتي قبدا وتوللاشن النبي صلى الله عليه وسلم لوكتي باي لوكتي كما قال تعالى كما يبدا الله تعالى يتي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ko za ka kashe kanka ne don ba su zama muminai ba da fadin Allah fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha a atafa wato ko me yiwuwa ne zaka kashe kanka da bakin ciki in ba su yi imani da wannan zancen ba yana nufin al'urani. wannan maganar al-imam al-tahir ibn ashur kenan a takaice ko a dunkule yana nuna cewa Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rabu da su ya kauda kai wato ya juya baya game da tsanantawa wajen jayayya da su domin ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsananin kwaɗayin imaninsu kuma doge wasu akan kafirci tana bakanta masa rai to saboda haka ne Allah ta'ala yake lallashin shi lokaci bayan lokaci كما يدي فلاتي ولعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين فلعلك باخع, فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فتولى عنهم فما أنت بملوم أي فلست بملوم من الله فقد بلغتهم رسالة ربهم كيف أبنزر جيبني ba a ka saboda ka riga ka isan musu da saƙon Allah saƙon ubangijinka wa nafahta lahum kuma kayi musu nasiha walam yaqa minka tafriṭun fi da'watihim kai babu wani sakaci da kai wajen da'awarka wajen kiransu da kai ba kai sakaci ba ba kai ko oho ba saboda haka kai ba abin zargi bane shine Allah ta'ala bayan haka yace wa zakkir ko wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ta'ala yace wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wato ya kai Muhammadu sallallahu salama wasallama kai wa'azi ka tinatar fa inna at-tadhkira yanfa'u haƙƙan ahli iman saboda lallai wa'azi da tunatarwa tana amfanar da ma'abota imani ne kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul a'la yace fadhakkir in nafa'ati zikra dhikra sayadhakkaru mai yakhsha to yi wa'azi idan wa'azin zai yi amfani sayadhakkaru mai yakhsha wanda yake tsoron Allah zai wa'azantu al-imam yake cewa at-tazkiru naw'ani wato wa'azi da tunatarwa nau'i biyu ne yake tazkirun bima lam yu'raf tafsiluhu mimma 'urifa mujmaluhu bil fitr wal 'uqul yace akwai wa'azi akwai tunatarwa wanda bima lam yu'raf tafsiluhu tunatarwa da abinda ba a san bayanin shi daki daki ba filla filla to akan tunatar game da shi mimma urifa mujmaluhu bil fitr eh, wal uqul na daga abinda shi an san shi a dunkule da halittar da Allah ya halicci bayi kai. da kuma hankalinsu a dunkule an san shi amma ba a san shi daki-daki ba sau da aka akan zo sai a yi tunatarwa a kan shi akan wannan daki-daki din filla-filla din to shi ne nan al'imamu yake cewa wa'azi din da tunatarwa nau'i biyu ne نفركو تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول وتتناتروا كما دا أبندا بأسن بيان شدكي دكي با مما عرف مجمله دا أبندا أنسن شأدن قلي بالفطر دهلتا تألا والعقول دلاتيين هنكلي me yasa nace lafiyar hankali saboda wani lokaci hankalin da Allah ya halitta wa bawansa yakan gurɓace sakamakon wasu abubuwa da suke shigo masa so da haka nan ana nufin lafiyayyen hankali yace fa inna Allah fatara al-uqula ala mahabbati al-khair wa isari yace lalle Allah ya halicci hankula da kwakwale akan son alheri da fifita alheri duk wani ɗan adam Allah haka ya halicce shi hankula Allah ya halicce su akan mai ƙaunar alheri son alheri da kuma ne da son da fifita shi wa karahati sharri wa zuhdi fihi da kuma kyamar sharri da nisanta shi wannan haka ne Allah ya halicci mutane yanzu ka lura bar mana misalin mu gane alheri akan halicci wato bayi a halittarsu suna son alheri yanzu ba ka gani cewa wasu za ka samu wani kafiri ne ko kuma wani bai imani da Allah ba amma yana can ƙasar turai kuma ya buɗe wata ƙungiya ya buɗe wani asusu da yake tara kuɗi kawai tara wannan kuɗin yana taimakawa wanda jikinsu yake shanyewa ba a samun haka ana samu amma bai imani da Allah ba saboda asali a halittar da Allah ya yi wa bawa a dunkule yana son alheri kuma yana fifita alheri ga ai bai imani ba bai yadda cewa annan sasaran manzo ba ne amma ga yana yin wannan abu kuma yana so hakan nan rashin kyamar sharri yanzu ko da mutumin da yake kan halittarsa za ka samu idan ya ga ana jefawa ko ana cutar da mutanen da ba su jiwa ba su gani ba sai ga har kuka yana yi sai ga an an nemi taimako ya tara taimako yanzu mutanen yan uwanmu yan zirin gaza in ba wanta ba ai akwai kasashen turai waɗanda wasu ba su yi imani ba amma da wannan abin ya yi tsanani kuma aka samu ci gaba na kafofin sadarwa ba irin da bane da yanda yan zionist su suke mallakar media a duniya ba da za a isar da wani labari sai ta hanyar su to roga wannan lokacin abin ya canza ba da abin ya isa wurin su ga ana ta zuba bumabamai akan ƙananan yara da mata da jarirai ba ga sun nuna bakin cikinsu ba suka yi ta tofin alatsi ne wa isra'ila bal ma hatta kai ga wasu kasashen sun yanke ne alaƙa tsakaninsu da ƙasar zalunci ta isra'ila nan ai ba su ce sun yi imani da annabi sallallahu ba amma saboda a ɗabi'ar ɗan adam akwai ƙyamar sharri da rashin bibita shi an fahimci wannan wannan na ka misali ne domin maganar al-imam as ta sake fitowa sai yake cewa lallai Allah ya halicci lafiyayyun hankula akan san alheri da fifita shi da kuma kyamar sharri da nisanta shi sai ya ce wa shar'uhu muwafiqun zalika. shari'ar Allah tana dacewa da wannan daidai take da wannan tana dacewa da shi fa kullu amrin wa nahyin min ash-shar'i duk wani umarni da kuma duk wani hani da ya zo a shari'a fa innahu min at-tasjir wannan yana daga cikin tunatarwa da wa'azi duk wani umarni da ya zo cikin shari'a duk wani umarni da ya zo cikin ko duk wani hani da ya zo cikin shari'a sawon alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu to fa innahu min at yana daga cikin wato tunatarwa da wa'azi yace wa tamamu at-tazkiri kuma cikar wa'azi ɗin da tunatarwa an yuzakkara bima fil umuri bihi bima fil ma'muri bihi min alkhairi wal husni wal masalih yace kuma yana daga cikin cikar tunatarwa an yuzakkara shi a tunatar da mutum bima fil ma'muri bihi na daga abin da yake cikin wannan abin da ake umarni da shi min alkhairi na daga alheri wal husni da kyau wal masalihi da maslahohi wa ma fi anhu min al madar da kuma abin da yake cikin abin da aka yi hani da shi na abubuwa na cutarwa wannan zai yana daga cikin wa'azi to zai kama nau'i na biyu kuma na tunatarwa yace wannan usani min at-tazkiri nau'i na biyu na tunatarwa da wa'azi yace tazkirun bima huwa ma'lumun lilmuminin akwai tunatar wadda take kasancewa da abinda ko game da abinda sananne ne a wurin mu'minai sananne ne su a wurin su walakin sahabat alaihimul al-ghaflatu sai dai rabkanuwa ko rabkana da gafala da sakaci sun riga sun sulalo sun saɗaɗo sun shige su abu ne sanin ne a wajen muminan amma menene yasa suka manta gafala rafkana waɗannan abubuwan sai suka sulalo suka saɗaɗo suka shige su saboda haka suka manta fayuzakkaruna bizalik anan sai a tunatar da su game da waɗannan abubuwan da dama su sun san su muminai an fahimci wannan wa yukarraru alaihim kuma za a sake maimaita musu wannan liyarsakha fi azhanihim saboda ya sake zama a kwakwalensu wa yantabihu wa ya'malu bima tadhakkaruhu min kuma su fadaka wato su yi aiki game da ko su yi aiki da abin da aka tunatar da su din waliyuhdisa lahum nashatan wannan tunatarwar ya sama musu nashadi ya samar da nashadi a tattare da su wa himmatan da himma tujibu lahumul intifa wannan himmar za ta wajabta musu samun mai amfani wal irtifa da kuma daukaka saboda idan mutum aka wa'azantar da shi aka tunatar da shi sai ya amfana wannan wa'azin ya masa amfani to wani sakamako ne samu sai ya samu ɗaukaka wajen Allah ya amfana ya yi aiki da wannan tunatarwar sakamakon haka sai ya samu ɗaukaka wannan ita ce maganar al'imam as-sa'di Allah ya jikan shi da rahama wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a wannan ayar akwai darussa da fa'idoji masu yawa amma zan tsakuro mafi muhimmancinsu abu na farko al'imam ibn Usaini Allah ya jikin shi da rahama ya kawo wata fa'ida da tana da alaƙa da wannan ayar cikin littafin shi zabi da'iya a shafi na sha hudu yake cewa kun ganin an yi magana ne ayoyin da suka gabata ai annab sasalam ya kira ya kira amma sun kafaice su sai su ta kirkiran wasu maganganu ma mai sihiri ne boka ne kaza da kaza ne ko daga ƙarshe ma Allah da ya rarrashe shi ya lallace shi kai dai wato fama fatawalla anhum ko fama anta bimalum sai aka ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to nan sai al-imam ibn sani yake cewa ad-da'iyatu la budda an yakuna Shi shine kira zuwa ga addinin Allah mai wa'azi dole ne ya zamto mai haƙuri ala ma ya'tariduhu min al'adha game da abin da yake bujuro masa na cutarwa li'anna ad-da'iyata la budda an yu'za yace saboda lallai shi ne wa'azi mai kira zuwa ga tafarkin Allah tilasta an cutar da shi imma bil qawli wa imma bil fi'l wannan cutarwar imma cutar da shi da magana ko da aiki wa hahumur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim yace ga manzanni nan amincin Allah su tabbata gare su uzu bil qawli an cutar da su da magana da zance wa uzu bil fi'l kuma an cutar da su da aiki a aikace sai ce iqra qawla azza wa jalla ka karanta faɗin Allah maɗaukaki ka zalika ma atan labina min ƙablihin min rasulun illa ƙalu sahirun au majnun ayoyin da muka karanta yace wa ma'a haza duk da an ce musu masu sihiri an ce musu mahaukata amma duk da haka an ji ibn husaymin farrusulu sabaru wa alama'udu manzanni sun yi haƙuri game da abin da aka cutar da su sau haka shi ne kira zuwa ga addinin Allah shi mai da'awa mai da'awa inda larabci za mu yi ko ba da'awa ta abin nan ba mai kira zuwa ga addinin Allah mai wa'azi dole ne fa ya zamto mai haƙuri game da abin da zai bujiro mai kada ya tunanin kawai mutane suna taruwa a gaban shi dubu ɗaya ɗari biyar in ya zo ya magana za a danna kabbara kada ya tuna ya yaudaru cewa ba za a cutar da shi ba ana wurin ma wani zai gasa mai wata magana ana wurin wani zai ce ma bai yadda duk abin da yake faɗi ɗin nan ba ana wajen ma wani zai ce ba don Allah kake ba malam to kaga dan an ce ba dan Allah ba ko wani ya faɗa ma magana to waɗanda ma suke da kariya daga Allah wanda aka waɗanda aka tsarkake zantukansu da suke kawowa daga Allah waɗanda suke da samun wahayi daga Allah ne ake ce musu ba wani wanda aka aiko shi face sai an ce da shi sahirun aw majnun a ce da shi mai sihiri ne ko mahaukaci to kai tana yiwa ma ba mahaukaci aka ma ba aka ce ma ba wata magana ce kawai za a faɗa ka ce wani munafiki ne wani kaza ne wani baya tsoron Allah wani kana ganin wuta zai tafi a'a menene naka dole ne mai kira zuwa ga addinin Allah ya rungumi hakuri saboda sai an cutar da shi da magana da kuma aiki wannan ba lokaci bane ba gaba bace da zamu kawo misalai kuma da za a ba ku dama kuna da misalai masu yawa da an cutar da annabin musalla salama da magana da kuma aiki da yawa cikin tarihin shi har ma a ce da shi ga mala'ika nan mala'ikan duwatsu kan da ya je ta'if aikun kawai umarni zai yi wa wannan mala'ikan duwatsun ya murkushe su ya gama da su amma kun ga aiki faɗa ba ya yi haƙuri shi dai yana so a karɓi addinin Allah yana tsananin kwaɗayin imaninsu kamar yadda ƙazu muka karanta maganar al'imam al-tahir ibn ashur cikin darussa da za mu samu a ƙarƙashin ayoyin nan musamman faɗin Allah wa zakir fa'in na zikra tanfa'ul mu'minin al'imam shankitsi cikin abuwaul bayan yake cewa hadihil ayatul karima ita wannan ayar mai daraja تضمنت واحدة من حكم التسجيل ta ƙunshi, ɗaya daga cikin hikimomi na tunatarwa ɗaya daga cikin hikimomi na wa'azi menene yace wa huwa raja'un tifa'il muzakkari bihi shine fata fatan wanda aka tunatar da shi ya amfana da wannan tunatarwa ce wannan yana daga cikin hikimomi na wa'azi saboda haka ya kamata mu lura da wannan shi in kai kana wa'azi ko ka tafi wa'azi wancan garin wancan ƙauyen wancan kwararan ka sani fa yana daga cikin manufofin tunatarwa da wa'azi da kira zuwa ga addinin Allah akwai raja'un tifa'il muzakkari bihi kwaɗayi da fatan wanda ake tunatar da shi ya amfana لأن الله تعالى قال هنا ما لن شنقبية سبود الله تعالى يا فدا أنم وذكر ياتي وذكر كتناتر ورتب عليه قوله سيكما يا طورة فدنسى فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا طورة يا وللي تناتر وتنا أنفى ندى مؤمنين ما ليس كتوى ومن حكم التذكير أيضا كما ينادى قتل وتهكمومي نتنا تروى خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشيوان ديكي تناتر ويفتدق نوي دا أكتورا مسا نا أمرني أمرني دا كتشاوى دا كمهني قبر ممونة wannan yana daga cikin hikimomin wa'azi da tunatarwa kai ka fita daga nauyin ka sauke nauyi da aka tsora maka na wa'azi na tunatarwa yace wa qad jama'a Allahu hatayn al fi qawlihi ta'ala yace kuma hakika Allah ta'ala ya gwama ya ambaci waɗannan hikimomi guda biyu waɗannan hikimomi hikima ta wato amfanar wanda za a tunatar da shi da kuma mai hikimar shi wanda zai tunatar ɗin ya kauce nauyin da ya rataya a wuyan shi Allah ya haɗa waɗannan hikimomi guda biyu a wuri ɗaya cikin suratul araf bayan Allah ya magana mai tsawo sai ya ce qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun qalu ma'ziratan ila rabbikum sai suka ce don yanke hanzari ne a wurin ubangijinmu ƙalu ma'aziratan ila rabbikum yanke hanzari ne a wurin ubangijinku wala'allahum yattaqun ko watakila za su kiyaye dokokin Allah kunga ga an haɗa abubuwan nan guda biyu ma'aziratan ila rabbikum wato hanzari ne a wurin ubangijinku wato muna sauke nauyin da ya rataya a wuyanmu ne na isar da saƙo na wajabta wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa sa'annan hikima ta biyu kuma ko abu na biyu watakila za su iya kiyaye dokokin Allah su waɗanda ake yi wa wa'azi samu hikima guda biyu kenan hikimar shi wanda za a tunatar ya amfana hikima ta biyu shi wanda yake tunatarwan din ya sauke nauyin da ya rataya a wuyan shi malam shankiti da duk karkashin wannan cikin adwa'ul bayan yake cewa wa min hikami zalika aidan kuma yana daga cikin hikimomin wato wa'azi da tunatarwa niyabatu عن الرسل fi iqamati hujjati llahi ala khalqihi fi أرضه wato wakiltar manzannin Allah wakiltar manzannin Allah wajen tsayar da hujjar Allah akan halittunsa a doron ƙasa wannan ma yana daga cikin hikimomi da hikimomi na tunatarwa ɗin na wa'azi shine yace li anna Allah ta'ala yaqul saboda lalle Allah ta'ala yana cewa rusulan mubashirina wa munzirina wato manzanni mubashirina masu yin me masu yin albishir ko wa munzirina da kuma masu yin me gargadi saboda me li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul domin kada mutane su samu wata hujja a wurin Allah bayan aiko manzanni saboda haka in ba manzanni su wane ne suke wakiltar manzanni magada annabawa su ne masu tunatarwa malamai masu wa'azi inda ke kenan yana daga cikin hikimomi na tunatarwa wato wakiltar manzannin Allah wajen tsayar da hujja hujjar Allah akan halittunsa a doron ƙasa ko a bayan ƙasa shine malam yace wa qad bayyana هذه الحجة في آخر سورة طه ألا يبين وأن هجر أكرشان سورة طه في قوله تعالى أفدن الله تعالى ولو أن, ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وتعند أتي من هلك أسني azaba تنجب gabaninsu تنجب gabanin manzanni su zo ألا كوي ya turo يا ya halaka shi ne Allah ce inda a ce mun hallaka su ne da azaba a gabaninsu to da sun ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an wa nakhza za su ce ubangijinmu me yasa baka aiko mana da wani manzo ba sai mu bi ayoyinka أفهم سؤالنا فنتبع آيات آياتك فنتبع آياتك كما قال لها إشارة زوا قولنا أتكن سورة القصص أفهم الله تعالى جوانا فهو مجانا تابت مجانا الإمام الشنقيطي نتكن أضواء البان يتي ولولا, ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا sanatabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin kuma ba don kada wata masifa ta same su ba saboda abin da suka aikata da kansu sai su rika cewa ya ubangiji ina ma da ka aiko mana wani manzo ina ma da ka aiko mana wani manzo laula arsalta ilana rasulan fanattabi' sai mu bi ayoyinka wa kuna minal mu'minin kuma mu kasance wato cikin muminai waɗannan maganganu al-imam ash-shankidi ne ya kawo cikin adwa'ul bayan in kun lura ya dunkule mana ko ya kawo mana hikimomi na ne na wa'azi hikimomi na tunatarwa ko wasu daga cikin hikimomi ciki akwai tunatar da ko kwaɗayin fatan amfanar shi wanda ake yi wa ake tunatar da shi abu na biyu wato shi wanda yake tunatarwa ɗin mai yin wa'azi ɗin ya fita daga ya sauke nauyin da ya rataya a wuyan shi hikima ta uku wakiltar annabawa wajen tsayar da hujjar Allah ga halittunsa a doron ƙasa wannan ma yana daga cikin hikimomin Allah kuma shine shankit ya kawo hujjar saboda da ba a aiko manzanni ba wasu abin da za su faɗa kenan walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik هكذا في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وأن هنا لقيتهم فائد وجند مشي سام أو أن آية هكذا الإمام ابن عثيمين يا كاوت فائدة فائدة كركش وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين yace anan akwai dalili da yake nuna cewa duk lokacin da imanin mutum ya zamto ya karfafa duk lokacin da imanin mutum ya zamto yana da ƙarfi a zuciyarsa to ya fa amfana da tunatarwa gwargwadon ƙarfin imaninka gwargwadon amfanuwa da kake yi da tunatarwar da ake yi ko wa'azi ne gwargwadon imaninka gwargwadon yadda za ka amfana da wannan wa'azin wani za a iya zuwa a yi ta wa'azin a yi ta wa'azin a karanto ayin amma za ka samu ba abin da yake canjawa baya amfana da shi wani kuma ana wa'azin ana tunatar da shi sai ga zuciyarsa ta firgita ya shiga damuwa wani abin ma yana ya aikata shi ya manta amma ana magana sai kamar mai hudubar juma'a ma da shi ta yake kawai sai ga hankalin shi ya tashi ya yi ƙoƙarin ya gyara wannan gwargwadon tsarkin zuciyarka gwargwadon imaninka gwargwadon yadda kake amfana da tunatarwa shi sa ma eh, ko kuma inda al'imam ibn Uthaymeen ya ciro wannan ma'anar yake cewa za a iya fahimtar wannan ne daga ka'idar da malamai suke cewa annal hukma إذا علق بوقف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه cewa hukunci wani abu hukunci idan aka ya shi akan wata siffa ku lura da wannan ina so ku gane duk da na san ɗaliban ilimi almajiran da na za su gane kuma wanda ba mai zuwa makaranta ba kuma ina so na yi dalla-dalla a fahimci wannan don zai amfane mu muna sa ido cewa hukunci idan aka rataya shi akan wata siffa to yana ƙaruwa sakamakon ƙaruwar wannan siffar yana ƙaruwa sakamakon ne ƙaruwar wannan siffar yana kuma raguwa sakamakon tawayar wannan siffar misali yanzu ba mu yi magana kan imani ba cewa imani ai a zuciya ba yana karuwa yana raguwa ba to gwargwadon yadda zai tsara a zuciyarka gwargwadon yadda za ka yi ne za ka amfana da tunatarwa da wa'azi kaga ai siffa ce imani siffa ce a duk da ayyuka ne amma in kana da siffa ta imani wannan imanin da yake karuwa yake karuwa to sakamakon shi idan aka yi maka wa'azi kai kuma sai ka sake amfana da wannan wa'azi haka nan babu imanin ya ragu tuffa shi kenan zuciyar ta samu rashin lafiya imanin ya samu tawaya to hakan nan ma idan aka tunatar da kai tunatarwa ba suka amfani kautai ta ragu a kamar mutum ne inda aka ce duk wanda aka ga cewa yana yawan kai komo yana yawan kai komo a ƙofar matallacin eh, as muhammad aka ga yana kai komo a wannan unguwar to za ka samu inda yana kai komo kullum za a rika bashi naira dubu ɗaya duk sanda ya zo wucewa kun gane ai siffa ce yanzu wucewa ne to kaga kenan idan mutum yau ya zo da safe sai maimakon zai bi wata hanya daban sai ya fiyo kofar masallacin nan ya tafi da maraice ma da ya dawo sai ya zo ya wuce dubu nawa kenan dubu biyu idan wani abu ya sake taso da shi cikin dare bayan magariba sai ya sake zuwa ya rada nan wajen me zai samu kaga an samu dubu to hakan nan wannan nayi misali ne da hakan nan wa'azi ma idan zuciyarka akwai imani imanin yana ta kai komo a wurin to lokacin da za a yi maka wa'azi a tunatar da kai nan da nan za ga ka amfana sai ka samu abin da ya fi wannan dubu ukun da muke misali da ita Allah ka an fahimta to cikin darussa da za mu sake samu al-imam al-qattab cikin annukat ad-dalla ala al-bayan yake cewa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sai ce a wannan ayar akwai kaushi akwai kautasawa ga mutumin da baya amfana da wa'azi ayan nan ta kautasa zance wa wanda baya amfana da wa'azi da tunatarwa yace saboda lima yuksha alaihi min an-nifaq saboda abin da ake ji masa tsoro na munafirci idza zalat anhu manafi'ul mawa'id idan ya zamto abubuwa na amfanuwa da wa'azi sun gushe bai da su ina ne yake samun abubuwan amfani da wa'azin aya zuciya ne ko zuciyar idan tana da imani shi da take amfanuwa da ne wa'azin da tunatarwa wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul amma ya zamto mutum kullum zuciyar shi ta doɗe an rufe ta da baki kaga ana ji masa tsoron munafurci idan ko ya samu wannan mataki na munafurci baya amfana ba zai rika amfanuwa da tunatarwar ba sai dai ya rika ma izgili wa masu wa'azi masu tunatarwa ma yana musu izgili tunatarwa ba ma aikatawa ba wannan fa'ida ce da al'imam al-qassab ya kawo akwai ƙarin wata fa'ida da al-imam razi ne ya kawo da shi da ibn ajil cikin tafsirin su a fadin Allah tabaraka wa ta'ala can baya ba an ce illa qalu sahirun aw majnun ba to anan tambayar da suka kawo cewa shin an ce babu wani annabi zai face sai an ce da shi ne sai an ce da shi mai sihiri ko ko mahaukaci ko to shin duk annabawan Allah da ya aiko su mutanansu ba wani wanda ya imani dukkan mabiyan ne suke ce mutu mahaukata suke ce musu masu yi ina tambayi dukkanin to nan gaji an ce illa qalu sahirun aw majnun shin yana nuna cewa dukkan su suna ce mutu mahaukata ko kuma ah, ah, masu Shi ne Allah ya saka da alheri wasu ne ko su suka fi yawa shi ne wannan yana nuna mafi yawansu haka suke faɗi saboda al'imamun raji da ibn ajiyar suke cewa da a ce ana so a ce gabaki ɗayansu ne ai za a ce illa ƙala kulluhum amma sai Allah ce illa ƙalu kawai ba ce illa ƙala kullum ba shine al-imam at-tahir ibn ashur yake cewa wannan salo yace akwai isnadun fa huwa isnadun bi'tibari annahu qawlu aktharihim wannan an jingina musu magana ne an ce qalu sahirun aw majnun ta fuskar ko lura da zancen mafi yawansu yace fa innal umura allati tunsabu ila al-aqwami wal qaba'il lallai al'amura da ake jinginawa mutane da ƙabilu ta jiri ala galibi tana gudana ne akan lura da galibi saboda akwai waɗanda su ba sa ce musu masu sihiri ba sa ce musu mahaukata ko bokaye ko makamantan waɗannan miyagun maganganu Allah ya ce fatawalla anhum fama tabi malum. al'imamu shankiti za ku ga ina yawan kawo abin ɗinsu da musamman da shi da al'imam al-tahir ibn ashur wato ni dai bayan allah nan suna birge ni kwarai wajen yadda allah ya hore musu basira wajen istinbati su yi kaya cikin ayoyi kaga suna fito da abubuwa na ban mamaki shi za ku yi haƙuri za ku ga ina cikin waɗanda na yawan ambatansu الإمام الشنقيطي تكن أضواء البيان هو الإمام الطاهر ابن عاشور تكن للتافنس التحرير والتنوير تونن آه شنقيطي يكي تكن أضواء البيان فتولى عنهم فما أنت بملوم نن نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتكوري zargi ga annabi sasan da Allah ya yi a wannan ayar ya kore masa zargi cewa ba a zargin shi ba abin zargi bane yace wannan ya jullu ala annahu adda amana wannan yana nuna cewa annabi sallam adda amana ya isar da ya sauke amanar da aka dora masa wa nafaha umma kuma yayi wa al'umma nasiha وقد أوضح تعالى هذا المعنى في غير هذا الموضع شنقيطية حقيقة الله تعالى يا بين ونن مأنر با ونم ورم با كقوله تعالى كمرفق الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wa qawlihi ta'ala da fadin Allah fa innama alaykal balaghu wa alayna alhisab inda hakan annabi sallallahu ya riga ya isar da duk abin da zai isa. wannan maganar ta al-Imam za ta sake dan fito muku da wani tilfiɗe ko kuskure da ‘yan ta suke yi saboda idan suka zo suka ce alƙur'ani kawai za su bi akwai abubuwan da manzon Allah sasan shi ne ya bayyana su ba yadda za ka yi duniyan nan ba ka isa ka bayyana me ake nufi da shi alkur'ani ba billahi allazi la ilaha sai ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka je ka kore abin nan abubuwan da ya bayyana zaka soki alkur'ani ne ma da ya karshe domin waɗanda ba san alkur'anin ba waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba su imani ba ka kore waɗannan abubuwan su kuma suna wasu mutanen musamman a yammacin duniya suna lura da fak. mutane ne kawai suna lura da ina gaskiyar da ka faɗa ko za su tsora ta ne a ma'auni shi za ga ga wani ya zo yana tsinewa shugaban ƙasarsu saboda ya fahimci ƙarya ya faɗa ko wani za ji an ce ya zo ya je yana ta nazari akan alqur'ani in ya zo imani imanin da yake da shi in za a tattara mutanen garin ku biya su imani imani shi ya fi nasu saboda yana bibiya ne daki daki yana ta bi yana ta bi har ya gano gaskiyar abu to ka gani in irin wayannan ne ka samu mutum yana bin tafarkin yana neman gaskiya sai ya haɗu da irin 'yan kalaka su su masu suka ai ƙara dilmi ya ji za su saboda za su yi ta ƙoƙarin kawo wasu abubuwa su ce babu alƙur'ani ko kuma su yi ƙoƙarin su ce ba su yadda da ma'aiki sallallahu alaihi sallama ba ba su yadda da maganganun annabi sallallahu ba alhali ga wani can ba musulmi ba ne mustashrik ne yana rubuta littafai masu yawa bolin bolin yana ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi sallam imanin ba amma kana faɗin wata magana da ce ƙarya take an muhammadu ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam ai na faɗa muku wasu professors yanzu suna america wasu suna ingila professors na islamic studies za ka yi mamaki in suna ba in suna kawo maka wasu abubuwa na addini da wasu ke kawo shubuha su kuma su warware shi suke ba haka bane duk da ba su imani ba amma ga shi wani wanda shi yana tallar ko yana da auren musuluncin kuma yana kokarin rushe musuluncin ta hanyar rushe maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ya tsare mu ma kungila dai aka ɗebo Allah ya rusa wannan kungilar al’imamu tsahir ibn ashur yana sake kawo wata fa'ida a ƙarƙashin ayoyin nan sai yake cewa annaf'ul hasilu min adh-dhikra wato amfanin da ake samu daga wa'azi da tunatarwa musamman tunatarwa ta muminai tunda mun kama magana al-Imam Sa'di da ya kasa tunatarwa kashi biyu ko to nan eh, eh, Ibn Asir yake cewa amfanin da ake samu wajen tunatarwa huwa rusukhul ilmi wato tabbatuwar shi ilimin bi i'adati tazkiri lima sami'uhu ta hanyar maimaita tunatarwa bi i'adati tazkir maimaita tunatar da su game da abin da sun riga sun ji sun riga sun ji shi wastifadatu ilmin jadid da kuma amfana da sabon ilimi fi ma lam yasma'uhu cikin abin da ba su taba ji ba أو غفلوا عنه كوكما سكرفكنا دقاقريك وظهور حجة المؤمنين يتيدكما بينا الهج المؤمني على الكافرين أكن كافرين يوما, يوما فيوما واتو رانا باين رانا يني باين يني وتكرر عجز المشركين عن المعارضة da kuma ƙara maimaituwar gazawar su mushrikai da su warware wannan abin da aka kawo musu na hujjoji da dalilai wa wasratul kalamil mu'jiz da kuma yawan maganganu waɗanda suke gagararsu maganganu na da suke zamtuwa gagara ba dau al-imam ibn al-qayyim cikin littafin مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة يكي نصب من الأدلة أي نصب الله الله يرجع يكفى وسو دليلي على وجوده وأن تكينون أقويشي ووحدانيته دكما كأيتكرت وصفات كماله دكما السفو فينا kamalarsa Allah ya kafa wasu dalilai al'adillata alaktilafi an anwa'iha ya kafa dalilai nau'ukansu daban-daban nau'i na dalilai ba nau'i ɗaya ba yace wala yutiqu hasraha illallah ba wanda yake da ikon ya kididdige tattaro wa'annan dalilan na Allah sai Allah waɗanda suke nuna akwai Allah waɗanda suke nuna kaɗaitukar Allah dalilai da suke nuna siffofin kamalarsa nau'i daban-daban ba wanda zai iya wato ƙididdige maka irin wayannan dalilan sai Allah ta'ala yace wala yutiqu hasraha illa Allah thumma rakaza zalika fil fitrati sa'annan sai Allah ya sanya wannan abubuwan a halittar bayinsa shine ma na rakaza ba rakaza ba sannan thumma rakaza zalika fil fitr wato Allah sai ya riga ya sanya wannan a cikin ya halicci wannan a halittar bayinsa wa wada'ahu fil aqli jumlatan kuma sai Allah ya sanya waɗannan dalilan a kwakwale a hankula amma lafiyayyin hankula sai ya sanya waɗannan dalilan a dunkule ثم بعث الرسل مذكرين به sa'annan sai ya aiko kuma manzanni domin su rika tunatar da mutane akan wa'annan dalilan dalilan wasu na nan a cikin hankulan mutane tsawon wanda suke imani da waɗanda ma ba su imani ba Allah ya halitti mutane da wannan sanin dalilan a dunkule to ya aiko kuma manzanni muzakkiri na biha suna masu tunatarwa kun ga kenan wazakir ɗin su ma za shiga wazakir fa inna zikra tanfa'u almu'min ba'da rusul muzakkirina biha walihada yaqulu ta'ala ibn alqayyim yace saboda haka ne man Allah ta'ala yake ce wazakir fa inna zikra tanfa'u almu'minin bari mu bar dalilan nan karanta mana ko da aya ɗaya وما خلقت الجن في متاع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله تعالى يتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما ban halicci الجنود متانيبا إلا ليعبدون illa liya'budun sai domin الله تعالى ban halicci aljanu da mutane ba face sai don bautata mun ni kadai ji Allah domin su kaskantar da kawunansu su risina su miƙa wuya su kadaita Allah cikin bauta kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin ayoyi masu yawa kamar cikin suratul kafi Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala lalle mu mun sanya abin da yake bayan ƙasa ya zama ado a gareta kuma don mu jarraba su wane ne ya fi kyakkyawan aiki inga an al'alci mutane domin su bauta mutane kenan su bauta wa Allah domin a jarraba su wane ne ya fi kyakkyawan aiki kaga ana so su yi aiki kenan menene aikin shine bauta wa Allah ta'ala hakan nan Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malik al-haq la لا إله إلا هو رب karim wa man yad'u ma'a الله ilahan آخر la burhana lahu bihi فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قد إتما ودنا قريب سنانون دي ألا يهل التمتانين بعدين وي وثابا سيدو من سبوتا مسا أكن ننتين سورة الملك الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا shi Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kun saboda ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne yafi kyakkyawan aiki Allah ka kyautata mana ayyukanmu Hakan nan cikin suratul qiyama Allah ya ce a al-insanu an yutraka suda yanzu mutum yana tsammanin za a bar shi ne sakaka ba zai yi ba Allah ya halicci bayinsa ne domin ya jarraba su su bauta mishi al-imam ibn usaymin Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa fal hikmatu min khalqil jinni wal insi wato hikimar da ta sa aka halicci ko hikimar halittar aljanu da mutane al-ibada shine ibada falam yukhlaqu min ajli an ya'muru al-ardh ba a halicce su domin kawai domin kawai su yi ta gina duniya ba ba don wannan kawai aka halicce su ba wala min ajli an ya'kulu ba kawai an halicce su domin su ci abinci bane wala min ajli an yashrabu ba kawai an halicce su domin su sha abin sha bane wala an yatamatta'u kama tatamatta'u an'am. ba an halicce su kawai domin su ji daɗi ba ne kamar yadda dabbobi suke jin daɗi su more ya ce wa inna ma kuliku li'ibadatillah kawai an halicce su ne domin su bauta wa Allah wa khalaqa lahum ma fil ard kuma Allah sai ya halitta musu abin da yake ban ƙasa sai ya halitta musu ne kulura da wannan magana can duk su an ambaci me yasa aka halicce su ita kuma duniyar wa khalaqa lahum ma fil ard Allah ya halitta musu abinda yake kasa fa nahnu makhluquna lil ibada malai mu an halicce mu ne domin bauta wa kullu ma fil ard makhluqun lana duk wani abin da ke kasa an halicce shi ne namu ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard jami'an shine ne halitta muku abin da yake ƙasa gabaki ɗaya sai ke wal abin abun mamaki anna qaumana al'ana sai mutanen mu a yanzu ma kuli ƙalahun. Ishtagalu fi ma kuli ƙalahun. sun shagaltu da abin da an halitta shi domin su ne nasu ne sai suka tafi suka yi ta shagaltuwa da shi amma kuli lahu sai suka bar abinda su an halicce su domin sa ne domin shi su bauta wa Allah yace wa hada min tafahi wani yana daga cikin wawanci an yashtaghilu bi shay'in su shagaltar da kawunansu da wani abu kuli kalahun an halitta musu shine an shay'in kuli min ajlihi su shagaltu da wani abin da an halicce shi dama don su sai su tafi su shagalci da shi su bar kuma abin da su an halicce su domin shi shi ne bauta wa Allah kuma abin mamaki ne da gaske za ga wasu yanzu suna tafa fuska mutum sai ya bar addini ma kawai wai don ya samu duniya ya samu duniyar ma amma kuma ba zai bauta wa Allah ba yana ƙoƙarin ya zai bai wa duniyar kariya kudin nashi ya ta kokarin yaya zai taro nan yana da miliyan 500 kullun yana babu shigar ta zama miliyan 100 biliyan daya in ana hira wasu masu biliyan 5 sai ga gayan kullun yana zabura yana jin an cewa ne yana da biliyan 5 shi bai yana da biliyan daya amma kullun yana kokarin ya zai tattaro shi ma ya samu biyar din nan ba sallah injin ba zuwa makaranta ya sanya zai bauta wa Allah ana dabara wajen cire ma zakka sai zakkar da minna wa ilaina to jahili ne bai karantiya ake fitar da zakkar ba sai ga ya cire zakkar kuma ya tashi sai ya kira matashi da yayin sai ya tara su ku zo kai nan sai ya ɗibi rabin zakkar sai ya ba ta doke dama kina da ƙoƙarin kemaki kamfanin ki to ga kasanki to jahili ne bai san cewa ba a ba mata zakka ba ita ya halatta ta ba shi zakka amma shi bai halatta ya ba ta zakka ba saboda in ya ba ta zakka akwai hila ya ba ta zakka sai kinta ta sai ki da kudin cefa ne har sai ya tabbatar wannan zakkar da ya su ta kare kaga ana ta mai cefa ne da zakkar da ya bayar to jahilci ne kullun shi bai zuwa makarantar kai da yawa fa yanzu za ku ga dukiya ta yi yawa matasa tana samun dukiya amma jahilci yana yawa a cikinsu da idan ka tuna shekaru ashirin ashirin da biyar talatin ko a garin nan za ka samu magidanta suna kowa yana da zauren da yake zuwa ɗaukan karatu za ka samu alhaji wani transporta ne yana da motocinsa amma za ka samu yana da wani malami da yake zuwa zauren shi yake karatun ahalari da kawai da ishmawi da iziya wallahi haka ne duk wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ne bai sani ba amma akwai haka masu provision suna da nasu masu eh, wato eh, makanikai suna da wuraren da suke zuwa su buɗe ahalari da kawai su karanta ga makarantun daren rujito a gari na matasa amma yanzu wancan lokacin bari tuna wani abu da ni ina iya tunawa da shi mala isa duk za ku tuna da wannan abu ballantana dattawan da suke wurin nan dama su su suke cikin ma abin a lokacin za ka samu cewa galibi waɗanda da wuya ka ga ɗan shekara ashirin ko ashirin da biyar ya zama miloniya ko ba zaune ba da ai da wuya a lokacin ka ga ɗan shekara ashirin wai yana da a ce yana da motoci tireloli guda da biyar ko ba ka bane sai waɗanda suka wahala yan arba'in ne zuwa sama hamsin. sai ka ji an ce wani yana da tireloli guda ashirin, yana da talatin. to suna da fa wannan shekarun suke karaɗe wannan zaurukan domin neman yaya za su gyara ibadunsu kuma ana karantar da su suna sanin cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tafhiu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkam as-salati ko dukkana tare zaka samu sun iya wannan amma yanzu gashi zaka samu yanzu yara matasa wani yana da shekara goma ashirin da biyar yana da miliyoyin kudade a dankara a banki amma in ka tsare shi cewa yayi maka alwala za ka sha mamaki alwala wannan ya maka alwala za ka sha mamakin yadda ake alwalar za a ɗebo ruwan an shashafa an gama alwalar an idar amma sai ga lam'a ka gau sura duk ba a wanke su ba to ina ga a shigo sallah a yi sallar ma an yi rafkannuwa an yi tsari an yi ragi sai kawai kaji ya ce ah, assalamu alaikum gafirin la Allah sai ya saki bai san an yi kari an yi ragi akwai yadda ake gyara sallar ba tare da an fita ba to bai kai da karanta ba maganar an shagalti kawai da duniyar da tamu ce Allah mu ya halitta ma duk wannan abun na more namu ne amma mu ba a halicce mu domin mu bauta wa duniyar nan ba an halicce mu domin mu bauta wa Allah sai zama matasa da dama yanzu sun samu kuɗin sun samu kuɗin an tara miliyoyin an tara kuɗin an tara na mota zai an tara na kuza an tara na eh, kwaranda an tara na eh, menene kala-kalan abubuwa da Allah yake hore mana anya ba ma kafirce wa ni'imar Allah a wannan kuwa ba ma bijire wa ni'imar Allah gashiya ba mu ni'imar amma kuma kana ganin ƙara nisantar addinin muke yi sai ga mutum yana tsara samun yana sake kuma ƙaura yana canja ma abokai ya canja masallaci ya ce an dane shi ma sahu gaba da yake zuwa ana yawan tambayin shi talakawa nan kawai sai zo suna a mai kafa akwai masu haka akwai masallacin da wanda ya limanci a wurin ne lokacin wai yana cikin bala'i yankin abujan nan kawai shi ya ba zama ya samu kuɗi sai kai limanci ya kai shi wani gida to mai gidan shi ba a haɗa sahu da shi a sallah kuma ba ku isa ku ta da ikama ba sai ya sauko kuma yana tantirin jahili kawai yana ganin cewa yana da dukiya in ya sauko ne za a ta da sallah kuma yana tsaye a sahu shi kaɗai sai dai ku tafi can gede shi kaɗai yake tsayuwa shi wannan da yake ba da labari limanci ya kai shi gidan saboda yana ɗan neman sulallan da zai amfani da su amma alhamdulillah shi ma yanzu ya samu rufin asiri ne yana nuna irin aikin da suka aikata da bai dace su aikata ba yaya za a yi banda shi ya san ba daidai ba ne mutumin nan yana ɗora su a hanya ba daidai ba don neman duniya kawai sun zo suna bin shi kuma suna saba wa Allah an ƙi haɗa sahu shi kaɗai ne kuma ba za a tada sallah ba ko lokaci zai wuce siyasar ku kaga wa irin waɗannan su sun sun kasa fahimtar me yasa aka halicce mu ko an halicce mu ne domin mu bauta wa Allah ba an halicce mu domin mu bauta wa duniya ba na tsawaita a wannan gabar domin eh, abin yana damun mu gabaki dai kuma na san da za a ba ku dama yanzu ku yi magana Allah kuma abin yana ci muku tuwo a ƙwarya ba kwa jin daɗin irin wayannan abubuwan da suke faruwa mutane sun koma bautawa kawai duniya mai kuɗi shine abin girmamawa wanda ba shi da shi duk shi ba mutumin ƙwarai ba ne Allah shi tsare mu da wannan mummunar ɗabi'a abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah muke roƙo ya sanya alƙur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama Allah ya sanya alƙur'ani ya zamto waraka ga zukatanmu Allah ya sanya alƙur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka biya mana mu na alkhairi Allah ka kare mu daga duk wani abu da muke tsoro da fargaba ya Allah ka ƙara zaunar da kasar mu Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka azurta su da mashawarta na kwarai duk mai nufin kasar mu da alkhairi ya Allah ka taimake shi duk mai nufin kasar mu da sharri ya Allah ka kare mu daga sharrin sa ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Plateau lafiya cikin biranenmu da kauyukan mu ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da mu gabaki ɗaya ya Allah ka sanya albarka a rayuwanmu. ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba mu tsammani ya Allah ka azurta mu arziki na halal ya Allah ka hore mana wadatar zuci ya Allah ka hore mana wadatar zuci ya Allah ka hore mana wadatar zuci ya Allah ka karba mana waɗannan ibadu da muke yi wannan goma na ƙarshe da muka shiga ya Allah kai mana gamdakatar ya Allah ka sanya mu cikin wanda za su riski daren lailatul qadri ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su riski daren lalatul qadri ya Allah abubuwan da muka sa a gaba suka gagare mu Allah ka dafa mana mu iya yi ya Allah ka dafa mana na iya yi ya Allah ka dafa mana na iya yi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa na alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil